Shakka babu sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro barkanku da warhaka yanzu ma Aisha Mu'azu ce da Murtala Faruk sanyin na da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe za ku je da wasu 'yan gudun hijira a jihar adamawa a najeriya suka yi zanga-zanga kuma ya yi zafi mun ji labari ce za a zo a doke mu inda gari mu ya yi kyau kuma ba za mu ya mu zauna ba za mu tafi amma har yanzu gari mu muna jin labari ba kyau a kowanda dama muna tare a nan wayansu sun je gambarin gara wayansu sun je banki a kowanda an yanka su a Asuli Mumini Barma yana tafata shirin na kasa ba kasawa ba wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk sai bayan mun saurari labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin. shugaban amurka donald trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a amurka trump ya gudanar da taron manema labarai na fadar white house da yammacin jiya laraba domin bayyana kokarin da gwamnati ke yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dubban jama'a a fadin duniya to amma ta yi tasiri mai karancin gaske a amurka ya zuwa yanzu gwamnati da ƙwararru masu zaman kansu a fannin kiwon lafiya na cewa barkewar cutar kan iya sauyawa cikin sauri Trump ya ce kasar ta shirya sosai ko da kuwa barkewar ta cutar ta girmama. Jami'an lafiya na Amurka a jiya Laraba sun bayyana mutane goma sha hudu ne suka kamu da cutar a Amurka ya zuwa yanzu tare da wasu Amurkawa arba'in da biyu da aka keɓe aka kuma yi musu binciken kwakwab da feshin magani a cikin jirgin ruwan Diamond Prince da ya zo daga Japan. Trump ya ce akwai karancin yiwuwar kamuwa da cutar a Amurka sakamakon abin da ya kira matakin gaugawa da gwamnatinsa ta ɗauka ciki har da rufe kan iyaka ga dukkan waɗanda ba Amurkawa ba da ke shigowa daga china wani dan bindiga a birnin milwaukee da ke jihar wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta molson coast 'yan sanda sun bayyana dan bindigar da cewa namiji ne mai shekaru 51 to amma sun ɓoye sunansa da na mutanen da ya halaka har sai an shaida wa iyalansu ba a tantance ko waɗansu sun sami rauni ba shugaba trump ya soma a buɗe taron manema labarai na fadar white house da ya yi akan cutar coronavirus a jiya laraba tare da bayyana kisan a zaman mummunan al'amari akan haka ya jajantawa al'ummar wisconsin da kuma iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su ya zuwa yanzu kuma 'yan sanda ba su ba da cikakken bayani akan harbin ba da kuma makasudin yinsa ba to amma magajin garin milwaukee tom barrett ya ce wannan aiki ne na rashin hankali. bayan shekaru goma sha tara na mummunan tashin hankali da ya sanadiyar mutuwar fiye da mutane dubu ɗaya yaƙi a afghanistan kan iya kawowa ƙarshe ya zuwa yanzu alamu na nuna cewa dukkan ɓangarori na mutunta yarjejeniyar taƙaita tashin hankali wani shirin tsagaita wuta da aka cimma a ranar asabar bayan shekaru goma sha tara na yakin. amurka da taliban sun amince a kan shirin tsagaita wuta na tsawon mako daya a ƙarshensa kuma inda idan al'amura suka tafi daidai za su rattaba hannun yarjejeniya a ranar 29 ga watan fabrairu a doha babban birnin qatar yarjejeniyar za ta samar da tsarin janye dakarun amurka daga afghanistan daya daga cikin alkawuran shugaba donald trump sa'adda yake yakin neman zaɓe a washington sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa a ranar talata cewa babban makasudin shine samar da maslaha ga afghanistan kashi na farko na labaran kenan kuka saurara murtala zai sake dawowa don karanto karshen labarai wasu 'yan gudun hijira a jihar adamawa sun yi zanga-zanga a babban birnin jihar da ke arewa maso gabashin najeriya domin neman gwamnati ta sauya wato ta tausaya wa halin da suke ciki duba ga cewa har yanzu ba za su iya komawa garuruwansu ba sakamakon rikicin boko haram ga rahoton ibrahim abdulaziz daga adamawa su dai waɗannan 'yan gudun hijiran da balahira boko haram ta raba da gidaje wanda ko akasarin su 'yan jihar borno ne sun yi takakka zuwa yola daga sansaninsu da ke garin fufore domin bayyana halin da suke ciki 'yan gudun hijiran mazansu da mata sun buƙaci shugaba buhari da kuma gwamnatin jihar borno da su yi wa allah da annabinsa su dubi halin da suke ciki a yanzu malam umar bakura na kuwa cikin shugabanni waɗannan 'yan gudun hijiran da ke sansanin da aka tanadar ya yi ƙarin haske game da wannan hali ma da suke ciki a yanzu. ni ne bakura umar forekam ni ne chairman na idp muna roƙon gwamnati ya tallafa mana da abubuwan da muna ci akwai mata akwai yara akwai marayu akwai mata wanda ba su da miji kuma akwai tsofaffi wanda ba su da karfi su tashi su nema to a wanda yana da karfi zai tashi ya nema wanda ba da karfi kan ba dama ya nema kuma wata uku nan kowa yana can wahala yanzu ma kowa yana kuka muka ce dan Allah da annabi wannan ba mu tashi mun tashi ba mun tashi mun yi magana ba ba za mu samu abincin nan ba yau da gobe yau da gobe har yanzu ya kai wata uku tukuna muna bin gwamnati ba mu samu abincin nan ba sai muka zo muka roke a nema nema kuma suka ce eh mu yi roƙon Allah muna yi roƙon Allah amma duk da haka ya kamata mu tashi mu yi magana duniya ya ji dan Allah da annabi tunda mu duka mu gudu hijira da na Borno da na Adamawa duka mu gudu hijira tare muka fita kuma duk da haka har yanzu wurin mu ba za a samu abinci ba wani wuri muna jin labari ana waya cikin tsakanin mu kowane wata ana basu kowane wata ana basu amma na wurin mu sai a hada wata biyu wata uku sai a bamu sau daya kuma wata hudu ma a bamu sau daya muka ce me laifin mu ne ko kila mun yi wani laifi a wajen gwamnati a yafe mu kuna da tuntuɓa tsakaninku da gwamnatin jihar borno domin ta sanin da kuke ciki eh gwamnatin jihar borno da gaskiya lokacin shekaran da ya wuce wancan mun ji labari ya ce za a zo a doke mu mun ji haka muka ce eh inda gari mu ya yi kyau ma ba za mu ya mu zauna ba za mu tafi amma har yanzu gari mu muna jin labari ba kyau a kowanda dama muna tare a nan da mun zauna sun je wayan sun je gamborin gara wayan sun je banki a kowanda an yanka su akwai wanda muna tare suka koma su muka ce war haka ba za mu je ba in mun ji lafiya komai lafiya za mu koma su ma dai mata sun nuna takaicin su inda shugabar mata na yan gudun hijira ta ce mata yanzu haka ma da kananan yara na kwacikin wani halin ya su abin tausayawa. Sunana sefretu Ayuba, ni ne umarli da IDP Fafore kam. Muna cikin wuya gaskiya akwai wanda ba sa da miji akwai marayu akwai gwamraye akwai guragwai akwai makafe ba su samu abin da za su ci maransu har su je su nema ba sa da karfi su je su nema amma yanzu shine muna kuka cewa eh a kai kukan mu ga gwamnati ya taimaka mana mu yi mu samu abin da za mu sa a bakin mu ko mu yi aiki mu samu karfi da zamu je mu yi aiki mu ci abinci daidai. To sai dai kuma ko da na tuntuɓe shi kan wannan batu, Mr. Midala Anuhu, jami'in riko na hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ne ma, wanda ke kula da jiwon Adama da Taraba, wanda hukumar su ne ma ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira. ya ce ai laifin ba da gare su ne inda ya ce sun rubuta bukatar ba da abinci ga 'yan gudun hijiran zuwa ga shirkwatar hukumar da ke abuja to amma kawo yanzu ba su sami amsa ba wanda nan ne ma ya bukaci 'yan gudun hijira su kwantar da hankulansu. Da ba mu san ko ina ne challenges din yake yanzu everton mun rubuta mun yi fasin zuwa headquarters ba mu samu feedback ba. Mm. So last week ma sun zo muka ba su hakuri cewa at any time mu ma ba wai son mu bane muna yi kokari duk lokacin da aka ba mu abin nan za mu je mu yi distribution to maybe ba su yi hakuri din ba kenan ban sani ba wani tabbaci za ku sake ba su eh to tabbaci din shi shi mun sake rubuta reminder zuwa headquarters mu muna jira a gaya mana to gashi nan don mu ba mu da izini a nan mu dauka ko buhu daya mu bayar ma abin nan a nan ba mu da izini eh, sai an ba mu approval in dai an kamar an ba mu approval yau ma kamar gobe sai mu je kamar ko yadda ma alƙaluma suka tabbatar baya ga waɗanda suka rage a sansanin da aka tanadar ya zuwa yanzu akwai wasu 'yan gudun hijiran da ke samun mafaka a gidajen 'yan uwa da kuma majami'u wanda kotuni ma wata majami'a ta kaddamar da gidauniyar gina gidaje ga 'yan gudun hijira da min su masu mafaka ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto yanzu kuma ga Murtala da karashen labarai. Prime Ministan India Narendra Modi ya kira ga samun zaman lafiya bayan da munanan gama tsakanin mabiya addinin Hindu da Musulmai a New Delhi na tsawon kwanaki uku suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 23 da kuma raunata fiye da wasu 200. Tashin hankalin wanda ya girgiza babban birnin kasar har ma da makwabta shine rikici mafi muni na baya-bayan nan a cikin shekaru gwammai. Lamarin kuma ya yi daidai da ziyarar shugaban Amurka Donald Trump wanda ya tattauna da modi a ranar talata kasa da tazarar kilomita 20 daga inda aka gwabza rikicin faɗan ya ɓarke ne tsakanin masu goyon bayan sabuwar dokar zama ɗan ƙasa da masu adawa da ita to amma nan take juye zuwa rikicin kabilanci da mutane dauke da duwatsu da rodi har ma da bindigogi shugabannin adawa sun ce gwamnati bata ɗauki kwararan matakan magance tashin hankalin ba. ma'aikatar shari'a ta amurka ta ba da sanarwar cewa ta kafa wani sabon ofis domin binciken kwararowar baki da ake zargin sun sami takardun zama 'yan kasar amurka ta haramtattun hanyoyi inda za a nemi umarnin kotu domin soke zamansu 'yan ƙasa wannan yunkurin sashe ne na tsananin karfafa aiki da dokokin shigowar baki na gwamnatin trump a cikin shekaru uku da suka gabata ciki har da dokar da ta baiwa gwamnati damar soke shaidar zama ɗan ƙasa da wato da korar 'yan ƙasa da aka haife su a ƙasashen waje tun daga shekara ta 2017 ma'aikatar ta shari'a ta gabatar da ƙararraki 94 da suka shafi soke zama ɗan ƙasa a gaban kotun tarayya wanda ya bada ƙarin da aka samu da kashi 200 bisa 100 a cewar wani jami'in ma'aikatar. a ƙarshe kuma a karo na uku da yake takarar shugabancin amurka tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden na fafutuka ne na kare makomar rayuwarsa ta siyasa to amma alamu da ke nuna zai iya lashe ɗaya daga cikin muhimman zaɓukan fitar da gwani na jam'iyyar democrat a jihar south carolina a ranar asabar ya ba shi damar ci gaba da fafatawa a neman tsayawa takara a watan maris biden ya faɗa a cikin kwarin gwiwa a ranar talata cewa zai lashe zaben na south carolina yayin da kuma wasu ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a suka karfafa da'awarsa shafin yanar gizo na ƙuri'un ya nuna cewa biden na kan gaba da kashi 30 bisa ɗari na ƙuri'un bani sanders ke bin sa da kashi 23 yayin da tom steyer wani hamshakin attajiri ya zo na uku da kashi 13 bisa ɗari. Faruk Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, tuna baya aka ce roƙo, sanin mahimmancin dangantaka mai ma'ana da aiki tare da wasu kafafen yada labarai ya sa shugaban sashen hausa alhaji aliyu mustapha sokoto bibiyan wasu tashoshi da wato da sashen ke da dangantaka da su a baya da ma wasu sabbin tashoshin domin kulla kawance mai ma'ana a ziyarar da ya kai kaduna ga isa lawal ikara da karin bayani karfafa dankon dangantaka da inganta aikin jarida na cikin dalilan ziyarar gidajen rediyo daban-daban da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto ya kawo jihar Kaduna. Ko bayan gidajen rediyon da dama can sun kulle yarjejeniya ta gudanar da aiki tare da sashen Hausa na muryar Amurka. shugaban sashen hausan ya kuma nemi sake kulla sabuwar alaka da wasu kafafen labaru a jihar kaduna ciki kuma har da gidan rediyon tarayya na kaduna na ji daɗin wannan ziyarce-ziyarce da na yi saboda ta bani damar haɗuwa da gidajen rediyon da dama muna da alaka da su na nagarta da ita liberty din da kuma damar shiga cikin wannan gidan rediyo mai tarihi na tarayya najeriya to rediyo najeriya kaduna wanda yanzu ne za mu da wani alaƙa da su musamman saboda tarihin wurin wani alaƙa ce da nake na kagarin cewa ta fara aiki so wannan ziyara ce mai amfani domin ta bamu damar musayar ra'ayoyi da yawa na irin hanyar da za mu iya haɗin kai da cuɗanya da juna da yake kasan yanzu mun samu hanyar da za mu iya musayar shirye-shirye su sa namu mu sa nasu. Me masauran murya Amurka za su sare da shi na sakamakon wannan ziyara? Su sa ran cewa za mu samu hanyoyin bunƙasa shirye-shiryen mu ta yadda za mu kawo musu shirye-shiryen da za su yi tasiri akan rayuwarsu ta yau da kullum wato ni ba na son a ce ana shirin rediyo don kawai a saurare shi a ji a tashi a ci a watsi. ni na son shirin nan ya amfani ta fuskoki guda biyu na farko a yi magana matsalolin da mutane suke fuskanta na yau da kullum na biyu su kuma hukumomi su samu hanyoyin da 'yan sun ji watakila ta wurin za su warware wannan matsalolin. ziyarar shugaban sashen hausa na muryar amurkan alhaji aliyu mustapha sakwata dai ta yi wa shugaban gidan rediyon tarayya alhaji buhari awali daɗi to shi shugaban sashen hausa na murar amurka dama tsohon abokin dan mun san juna akalla na iya cimaka shekara arba'in da suka wuce ta tun ina sokoto shi ma na sokoto ina aiki a yanci na aiki a fsn da sauransu kuma kaga wannan wato akwai na zumunci da tsakanin ma'aikatan kafofin yada labarai yana neman kulla wata sabuwar alaka ta eh, eh, yin aiki a tare ya kuka karbi wannan yi. eh to alhamdulillah saboda kaga don da yake so ku kulla wata alaka son su to ai akwai wani amfani ne wanda zai tsaka wanda yake mu za mu samu su ma za mu samu kuma za mu tsami za mu nazara wannan al'amari sannan mu ga irin abubuwan mu da muke bukata mu kuma ga wanda suke bukata sannan akan wannan yarjejena za mu kulla wannan alaka insha Allah Hajiya Aisha Turamalan babbar darakta ce a rukunin kafafa labaru na Libati da ke jihar Kaduna. kuma ta ce aiki tare da muryar amurka yana da riba matuka gaskiya mun yi murna sosai saboda da muka haɗu da shi a abuja ya mana alkawari zai zo kuma gashi ya cika alkawari ya zo tare da ma'aikatan shi kuma mun discussing yadda za a kara ƙara karfafa karfin dangantaka tsakanin liberty da kuma sashen hausa na voa akwai uh, wani abu da liberty ke amfana da murya amurka da shi Ah sosai fa sosai kuma programs su da muke ɗauka a yana jawo mana audience sannan kuma irin shirye-shiryen su mu da muke ɗauka a nan radio mu wata rana kaman koya ma muke in muka ga wani abu da ya burge mu ko haka mu ma sai mu nan sai mu ce ai ko mu ma za mu gyara shirye-shiryen mu mu kawo wannan idea din irin haka sannan presentation din su quality su abu ne kullum muka gani mu muna fatan mu ma mu zama kamar su. Ko bayan ziyarar gidajen rediyo a jihar Kaduna da aka dinga tattaunawa ta kai tsaye a gidajen rediyon da shugaban sashen hausa na muryar amurka alhaji aliyu mustapha sokoto ya yi amfani da wannan dama wajen ziyarar wasu daga cikin masu sauran muryar amurka har gurin sana'o'insu da aka dinga zumunci da kuma ɗaukan hotuna daban-daban isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. ta kai da na ikara masu kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura. mata mata ina kunke ne mata ku tashi mata mata yanayi juyi madalla. Masarar wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ana kuma iya lalubo mu a shafukanmu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram don tafka muhawara. Hakanan a da yaushe ake bukata za a iya sauraron shirye-shiryenmu a adireshinmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga Sulimu Barma da shirin Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkaku da yau barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke tantauna batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A satin da ya gabata shirin na kasa ya gutsuro muku hirar da ta hada wakilin sashen Hausa a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara da Hajiya Sa'adiya Isa Suleiman wacce Allah ya jarabce ta da tawaya a kafa tun tana 'yar kimanin shekaru biyu a duniya. Kamar yadda kuka ji a shirin da ya gabatan bayan kammala karatu Hajiya Sa'adiya ta kafa gidauniya da nufin tallafawa mutanen da ke cikin halin bukatar musamman a matsayin wata gudunmuwa a yakin da aka sa gaba wajen ganin an kawar da sana'ar bara daga sahun al'umma. Ga dai ci gaban wannan hira. Waɗanda suka san ki za su yi mamaki cewa gashi Allah ya jarabce ki ba kafafu kuma sai gashi kin zo kuma kina taimakon mutane har da masu kafafu kin yi wata cibiya ko gidauniya ta foundation. Me ma ya baki sha'awa har kike wannan tunanin bayan ke ila haka nan inda za a kyala mutane a ciki ce ya mata a taimake ki. Mm, kamar inda na faɗi maka cewa tun ina primary school ina zuwa makaranta na ga waɗanda suke fama da lalura na rashin ido ko na rashin kafa ko na rashin ji na gansu akan titi tun ina karama gaskiya ba na son abu irin abun yana bani tausayi bana jin daɗi to da ita na ginu har Allah ubangiji ya taimake ni ni na samu na yi karatun to tun da kuma na yi karatun sai zuciya ne fara ce mu me yasa ba zan samu ko da ɗan area ba in dinga neman masu irin laluran namu ina wayar musu da kai cewa na fa ba kasawa ba ne sannan an ce ko ai ba a na kasa a zuciya in baka na kasa a zuciya ba ba abin da ba za ka iya yi ba to tun da na gama makaranta ne sai na fara sha'awan wannan abin ina ƙoƙari dai na fara kamar da mutum biyu ko uku ko in je gida in zama kwatance in nuna ma iyayen wanda suka haifi ɗa mai lalura cewa ni fa gani nan na yi makaranta har iyaye na kaduna amma haka suka je suka mun registration na tafi nuhu ba bamali polytechnic ni kadai ma bisa haɗa ni da kowa ba na je kuma na yi zaman hostel sannan na gama karatu na lafiya lauhan na dawo to sai in dinga nuna musu cewa su gani inda ba dan a ce sun goya mun baya ba za a ce an tura ni makaranta inda ba iyayena ma ba zan iya ba na ce ce to gashi duk da kalubalen da ake fuskanta ni ban fuskanci wani kalubale ba har na gama makaranta na na dawo to sai in dinga nuna ma iyayen kamar ni ma na koma kwatance to a wurin sai na fara samun ci gaba sosai sai kaga irin na ba da sha'awa iyaye sai su yi amfani da kila ni na zama musu misali sai ka ga masu irin yaran masu lalura kamar nawa kila sanadiyan haka da nai sai ka ga ɗauki yaro an kai shi makaranta sanadiyan haka sai ka ga ana a bara kan fa bai da kyau juwance yanzu jibi inda take gyara jikinta jibi inda take yi to sai na zama kamar nakan yi misali da kaina mm. so sai na fara samun nasara na fara samun nasara sai ka ga sanadiyya na akwai da yawa masu lalura da suka zo aka cire su a harkan bara suka tafi makaranta to tun da na ga haka ni kuma sai na fara sha'awan why not ba zan zama na yi gidauniya ba ko da karama ce ta zama tun da na fara wayar da kan a zama kuma muna koyar da wa'insu sana'o'i wanda ai ba za mu dogara da cewa mun yi karatun dole za mu samu aiki ba to me yasa ba za mu samu kuma in kai baka da kafa akwai sana'an da za ka iya yi in kai ba ka gani akwai sana'an da za ka iya yi in allah ya maka halittar rashin ji ne shi ma akwai sana'an da za ka iya yi to sai na fara haka kaman wasa na dan fara yin ta dai haka kaman a unguwanmu ta zo dai ta bunƙasa gaskiya alhamdulillah yanzu. Lokacin da kika gama karatu Hajiya Sadiya baki samu aiki ba ne eh, kika kama wannan gwagwarmaya zuwa gidajen mutane don a tura 'ya'yansu makaranta? Eh lokacin da na gama gaskiya ba mu samu aiki ba. saboda dai da yake na yi karatun kaga ya zame min abun kwatance wanda na san ko ba jima ko ba daɗe insha Allah zan zo zan amfana da ita to ko daban da aikin amma ya zame mun na riga na gane menene amfanin karatu sannan kuma sai ina ganin wanda bai yi karatun ba ya ma fi ni kalubale ni kamar yanzu ban da wani kalubale zan yi rubutu zan yi karatu zan je a yi turanci a yi menene to sai na koma yin hakan sai in kwarajin ina in dinga jawo waɗanda na sani suna kusa da ni in dinga gaya musu cewa ga amfanin yin karatu amma ya kika yi da wannan gidauniya tunda magana ake ta ana neman kuɗi gashi ke baki fara aiki ba to ai dama gidauniyar irin dai zaka ga tun daga iyaye yan uwa makota aka fara ɗan masu unguwanni to gaskiya aka aka fara maganar gidauniyan na wasu nan ta ma da rarrafe ne yanzu eh, wani irin nasara aka cimma bayan kin shige gaba wajen ganin kin yi wannan gidauniya to masu sauraro nan za mu ja birki a shirin na yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanan hajiya sa'adiya isa suleiman yanzu a madadinta da wakilin muryar amurka a kaduna isa lawal ikara ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku muni lafiya gaida muni Barma da shirin da kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma sai kasar Ghana inda Ridwan Abbas zai gabatar mana da shirin sharhin jaridun kasar. Kungiyar likitocin Ghana sun dakatar da zanga-zangar da sun kai niyan yi gabanin lokacin da suka yanke cewar za su yi wannan zanga-zanga. Jaridan Daily Guard ce ta rubuto wannan labarin. Jaridar ta ce kungiyar likitocin Ghana sun dakatar da zanga-zangar da sun kai niyan yi bayan tattaunawa da gwamnati. ma'aikatan na kiwon lafiya sun bai wa gwamnati wa'adi na ran 29 ga watan nan na fabrairu shekara ta 2020 da azantar da yarjejeniyar da aka rataba hannu a kai a kan halin aikinsu amma ma'aikatan ministan kiwon lafiya ya nuna cewar likitoci sun janye ra'ayinsu bayan tattaunawa da duk bangarori a hamsin da ɗaya a cikin dayi ta Arewa sun samu tallafi na kaya da ya kama gara sidi dubu ɗari da hamsin. Jaridar ta ce, na Nakasassu a gunduman nan na wato Novdai da ke cikin jihar volta sun samu tallafi na kayayyaki na aiki da kudinsa ya kama ghana Sidi dubu ɗari da hamsin domin inganta matsayin rayuwarsu kayayyaki sun hada da refrigerator mashin yin soyayyen masara da kuma keke mai kafa uku wato tricycles kenan sai kuma mashin mashin ɗin ɗinki da buhu buhu na hatsi da dai sauran kayayyaki da kuɗin su ya kama ma kowane mutum ɗaya Ghana CD 100. Ita ko jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito. Majalisar dokoki ta so yin mahawara akan jawabin shugaban ƙasa akan hali da ƙasar ke ciki amma marasa rinjaye sun ƙi yadda su shiga cikin wannan tattaunawa. jaridar ta ce marasa rinjaye a majalisar dokoki sun ƙauracewa tattaunawa da ake akan amincewa ko kuma yin watsi da jawabin shugaban ƙasa na adudan kwakufa ado akan hali da ƙasar ke ciki wannan ya biyu ficewa da marasa rinjaye sun kai a ranar alhamis da ta gabata ɗan lokaci kaɗan gabanin soma jawabin na shugaban nana akufu ado akan hali da ƙasar ke ciki kamar yadda yake kunshe a cikin doka mai lamba 67. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito. Kakakin Majalisar Dokoki ya yi barazanar haramtawa ɗan jarida damar shiga Majalisar Dokoki. Jaridar ta ce kakakin Majalisar Dokoki Professor Aaron Mike Okwe a ranar Laraba ya yi kira ga sashin 'yan jarida na Majalisar Dokoki da su yi hankali dangane da haƙoƙi da ke a wuyansu na kula da abin da ke kai kawo cikin majalisar kuma su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ya yi kashedi cewar ba zai yi wata wata ba wurin yin marhaban da 'yan jarida a cikin gidan muddin suka gaza gudanar da haƙoƙi da ke wuyansu kamar yadda ya kamata a gidan da haka muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. da Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana yanzu suma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana a kuke kira ku bar mana a wayar talahu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. mai magana alhaji audu ya gora kampala na malamadore jihar bawa najeriya ina son kira ga 'yan uwana 'yan najeriya magana harkar tsaro da ake cewa shugaban ƙasa ya gaba ko kuma jami'an tsaro sun gaba to hakika jami'an tsaro da shugaban ƙasa suna iya ƙoƙarin su domin samun zaman lafiya a arewacin najeriya kuma al'umma su ma akwai gudunmawar da ya kamata su bayar game da maganar zaman lafiyar nan domin bai kamata a ce ana tuka tana warwarewa ba. Assalamu alaikum gidan rediyo Mujar Amurka suna na Gamba Barau daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. A yau ma muna so mu saƙonmu na godiya da jinjina a mai girma gwamnanmu na jihar Yobe Alhaji Mai Malabuni a rusa biyan albashi da wannan bawan Allah ya gada na dubu talatin yake yi a yanzu wannan biya shida na biyu wannan al'amari da ake biyan ma'aikata a kan lokaci gaskiya abin alfahari ne. Madalla yanzu kafin mu yi sallama da ku ga murtala da labarai amma a takaice. To Aisha a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi amanna cutar coronavirus ba ta ko kusa da kasancewa annoba mai tsanani a Amurka. Trump ya bayyana haka ne sa'ad da ya gudanar da taron manema labarai na fadar White House da yammacin jiya Laraba domin bayyana kokarin da gwamnatin ke yi wajen magance yaduwar cutar wacce ta shafi dubban jama'a fadin duniya to amma kuma ta yi tasiri mai karancin gaske a Amurka zuwa yanzu. wani dan bindiga a birnin milwaukee da ke jihar wisconsin ya kashe mutane biyar kafin ya kashe kansa a jiya laraba a wata masana'antar yin kayan shaye-shaye ta molson coast masu raro a nan za mu karkara shirin namu na hantsi a yau alhamis 27 ga watan janairun shekarar 2020 sai kuma can da maraici ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 3 kenan agogon ghana yanzu a madadin murtala faruk sanyi da ya taya ni gabatar da shirin da solomon abu da ya hada kuma ya bada umarni sai injiniyan mu carl sterling ni aisha mu'azu nake cewa kowane lafiya ma'asalam.